the amount of plastics that were in the lagoon, you feel sorry for that water body. And some of Idan kaga adadin sharar leda da ke cikin tafkokinmu za ka tausaya kuma a haka har cikin teku. Shugaban kasa Jan Ramani Muhammad kenan yake bayani a ƙarshen makon jiya. Shugaban ya ci gaba da bayani kamar haka. So we need to come up with a solution to this plastic thing or else then we must if we can't handle and manage plastic waste then we must ban it so that we don't have plastic. Yace wajibi ne ku fito da hanya mai kyau na kawar da sharar leda amma in ba haka ba to za mu hada amfani da ledar kafin wannan kashedi na shugaban kasa mataimakinsa kwasi amisa ata shine fara kira da a yi muhawara akan haramta amfani da leda saboda sharar leda ita ce ta yi sanadiyar mummunan ambaliyar ruwan sama ta ranar uku ga watan yuni wacce ta yi dalilin mutuwar ɗaruruwan mutane da asarar ɗimbin kadarori na miliyoyin sidodi da aka yi a birnin accra mataimakin shugaban ƙasar ya ce zagawa da ya yi a wurare da dama da aka samu ambaliya sharar leda ce ta cike goto kwatoci da tafkoki wanda a halin yanzu dai ake yasa a manyan tafkokin birnin Accra guda biyu da suka hada da Odo da kuma Kwale. Sharar leda dai tana ci gaba da zama barazana ga kasar Ghana ita ce ta janyo ambaliyar ruwan sama da aka yi a unguwan Kwame Nkrumah Sake da ke birnin Accra. Kazalika wannan sharar leda take gurbata kasar shuka. A can arewacin kasar kuma manoma suna kokawa akan sharar leda sannan dabbobin su kuma na mutuwa idan suka haɗi leda. Masunta ma suna ƙorafin sharar leda suna kama ledodi a maimakon kifi kuma sharar leda ita ce ta baibaye ko ina ta kawo kazanta a wurare da dama ita kuwa kungiyar ma'aikatar kyautata muhalli ta ƙasa ta bada shawarar cewa haramta amfani da leda ba shine mafita ba sai dai a bullo da hanyoyin tattalin sharar ledar wannan shine abin da zai taimaka Robert Koma shine daraktar sadarwa na kamfanin kwasan shara na Zoom Lion kuma kusa ne a cikin kungiyar ta ma'aikatar kyautata muhalli we are people importing all kinds of plastic yet they are not responsible for the recovery if we tax them and we make Ya ce akwai mutane masu shigowa da kayan leda da dama kuma ba su taimakawa wurin kawar da sharar ledar amma idan aka ɗora musu haraji kuma aka rage sha'awar amfani da leda to fa za a cimma manufa. Robert Koman ya ce kada a manta akwai aikin yi da za a iya samarwa a wannan yakin. We have 216 districts and metropolitan assemblies. We decide that we are going to get money from the imported and within six months we are going to end. Ya ce muna da ƙananan hukumomi 216 a faɗin ƙasar baki ɗaya. Don haka idan aka karbi kuɗin haraji daga masu shigowa da masu yin kayan leda za a iya ɗaukar masu aikin shara ɗari uku a kowace ƙaramar hukuma kenan tsakanin watanni shida za a samar da aikin yi dubu sittin amma idan aka haramta amfani da kayan leda to fa za a rashi kuɗi da kuma ayyuka sai dai ana nan ana ci gaba da tafka muhawara da kuma fashin baki akan wannan kashedi da shugaban ƙasa John Muhammad yayi na haramta amfani da kayan ledodi a cikin ƙasar Ghana. Baba ya koma sashen Hausa na murya Amerika a kira Ghana.